Allah mabuwayi da ɗaukaka ya kawo mu yau 23 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma 11 ga watan biyu 2026 a wannan majalisi namu na aƙida da suluki kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci kuma a irin wannan rana أولنا مسلاتي جامع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لتفهم قدابي فارا واد لتافن الاقتصاد في الاعتقاد نبض لني الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائيلي عليه رحمة الله تعالى والنبي زما مجلس من أشرين دبقي أتكل للتافن za mu tashi sifatul kalam daga cikin siffofin Allah tabbatattu waɗanda ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar masa bayan ya tabbatar a cikin littafinsa da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam akwai sifatul kalam Allah yana magana Allah yana magana domin yin magana na cikin siffofin cika a rayuwar wanda ba Allah ba wato halittinsa da halittar da take magana to ta fi halittar da ba ta magana shi yasa daga cikin abin da za a siffanta ɗan adam da shi na muni a ce mai bai magana to ƙa'ida ta malaman aƙida ita ce kullu sifatin كل صفة كمال للمخلوق فهي أكمل في الخالق duk sifar da ake ɗaukar ta sifa ce ta cika a halittar Allah to a Allah ta fi cika ina jin mun gane ka'ida in wanda ba Allah ba ana ɗaukar cewa magana a wajensa ɗaukaka ce da cika da batsewa a ce wani ai yana magana har ma idan yaro aka haife shi ya fara tasawa sai ai ta minna a ce ya fara magana to fahiyya fil khaliqi ai Allah ta'ala akmalu a wajen Allah wannan sifar ita tafi cika to daga cikin siffofin Allah akwai magana Allah maɗaukakin sarki yana magana ka siffanta Allah ka ce baya magana to sifa ce tana ƙasa sifa ce ta tawaya sifa ce ta ƙasƙanci ƙur'ani ya tabbatar da wannan kuma annabi sama haka ya karantar haka sahabban manzalla sama suka tafi haka tabi'ansu suka tafi ba a fara samun musu siffar Allah ta magana ba sai a zamanin sarki al-ma'amun sarki al-ma'amun abdullahi bin Harunar rashid wanda ya haɗu da wani mataccen malami da ake ce masa ahmad ibn abi du'ad wanda ya ɗora shi akan wannan mummuna aƙida shi yasa ita ce sifar Allah ta farko da aka fara musawa sifatul kalam shi yasa shi kanshi ilimin tauhidin bid'a ake kiransa da ilmul kalam saboda me saboda alkalam awwalu sifatin tukulli mafiha ita ce sifar farko da aka fara magana a kanta to shi yasa ilimin mana su sai suka kira shi da ilmul kala wanda tun a wannan lokacin <clears throat> al'imamu shafi'i da ire-irensa suka yi gargaɗi game da wannan ilimin kuma shine ilimin da kake jin lokacin muka taso ana cewa idan mutum tauhidi ya masa yawa zai ce ba Allah ya za a yi ilimin da kake kaɗai ta Allah da shi kuma sannan ka masa Allah ka ce ba Allah ilimin da ke karantar da kai yadda za ka kaɗai ta Allah a cikin bautarsa a cikin rububiyarsa da sunayensa masu tsarki mafiya kyau da kuma siffofinsa mafiya ɗaukaka sannan kuma za a ce za ka ce ba Allah a shi ilmul kalam ake nufi ba ilmul tauhid ba ilimin tauhidi da Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya karantar sahabbansa suka karba daga gare shi wannan sai dai ya ƙara maka tabbatar da Allah da kuma ɗayan tashi da kaɗai tashi a cikin bauta amma irin wancan ilmul kalam ɗin da za a yi ta ba aya ba hadisi kuma asalinsa fikira ce ta mutanen yunan girkawa aka fassara ra'ayoyinsu na sha buga mana wannan misalin kamar yanzu mutum ne kawai sai a ce za a masa ƙarin jini sai a ɗibo jinin wani ba test ba komai sai a ce a zuba mushi a jikin shi me kike jin zai faru musulunci bai yaƙi ilmoma masu amfani ba kuwa ka ce ba ilimin da alƙur'ani da sunan manzo Allah sama kawai suka zo da su ɓalo-ɓalo musulunci ya umarce mu mu tsaya a kansu ba musulunci ya ba mu damar duk wani ilimi mai amfani mu koya amma mu zama muna da girbal mu zama muna da rariya ta tace ne ya dace da addininmu me bai dace da addininmu ba duk abin da bai dace da addininmu ba zai zauna a ciki ba abin da kuma ya dace da addinin mu, to dama mu muka fi cancanta mai ruko da shi kuma sai ka samu cewa alƙur'aninmu da sunnar manzo Allah sallama sun yi ishara zuwa ga wannan ilimin shi yasa ai farko aka ce ikira bismi rabbikal ladhi khalaq ba a faɗi ne za a karanta ba aka faɗi umarni fi'ili amri aka ba da umarni aka ce ayyuka kayi karatu ba a ce ga abin da za a karanta ba kawai abin da ake so shine bismi rabbikal ladhi khalaq ita ce ka'ida bismi rabbika allazi khalaq in za a yi karatun nan a yi da sunan Allah wanda ya halitta wannan bismi rabbika allazi khalaq din shine jirbal kullu ilmin laysa fihi laysa fihi ismullahi allazi khalaq to fa laysa bi ilmin nafi'in kin duk ilimin da babu sunan Allah a cikin sa to ilimi ne da bai da amfani a nan ƙa'ida ita ce musulmai ba su da buƙatar shi ina jin mun gane to shine wannan sifatul kalam mala yace mana wa min mazhabi ahli al-haqqi anna Allah azza wa jalla lam yazal mutakalliman bi kalamin masmu'in mafhumin maktubi wa min mazhabi ahli al daga cikin mazhaba ta masu gaskiya anna Allah azza wa jalla lallai Allah mabuwayi da ɗaukaka lam yazal mutakalliman bai gushi ba a matsayin mai magana bi kalamin masmu'in maganar da kuma ake ji Allah ya yi wa annabi Musa magana kuma annabi Musa ya ji magana Allah wa kallamahu rabbuhu haka Allah ya ce wa kallamahu rabbuhu qala arini anzur ilayka yau Allah madaukakin sarki yawa annabi Musa magana bayan ya je miƙati inda Allah ya gayyace shi a tsuri sina'a Allah ya masa magana annabi Musa ya ji daɗin maganar Allah sai ya ce rabbi arini anzur ilai ya ce ya Allah ka nuna min kanka in ganka sai Allah ya ce masa lan tarani ba za ka iya gani na a duniya ba walakin anzur ilal aljabali sai dai ka kalli dutsen nan fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in har dutsen ya tabbata yadda yake to za ka gani dutse ya tabbata ta jalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa fa'iqan kaga bai tabbata da ke saboda ana jin magana Allah Allah yi wa mala'iku magana kuma yana musu mafhumin kuma ana fahimtar magana Allah maktubin sannan kuma ana rubuta magana Allah ana rubuta maganarsa قال الله عز وجل kun wannan shi ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa aka kawo maka magana sai a ce Allah ya ce wa kallama Allah Musa takliman kuma Allah madaukakin sarki ya wa annabi Musa magana takliman magana sai aka karfafa aka ce takliman kawai ya zo ya kawo wani abu wa kallama Allah Musa takliman sai aka kama fulun mutlaq littaukid Allah yi magana da annabi Musa magana yawwa domin a tabbatar maka maganar ya masa to kaga mu'tazila aqidar mu'tazila wadda ita ce waccan aqidar ta su sarki ma'amun al-abbasi da malaminsa ahmadu na abi du'ad da kuma sauran aƙidu miyagu <clears throat> waɗanda suka samar a cikin su ba ta musa maganar Allah ba kawai to su sai suka ce Allah bai magana dama ƙa'idarsu ita ce Nafi sifati anillah korewa Allah sufofi su Allah a wajensu bai da kowace sifa bai da kowace sifa to da suka tashi sai suka ce wai wannan ayar wai wa kallama Allah Musa taklima kuma annabi Musa yi magana da Allah magana to tambayar da za su musu sai ka ce wa Allahu kalama Musa idan inna Allah yasma'u kina na anhu nafaitum anhu kalama wa wa asbattum lahu as-sama'a kenan ko as-sama'a kun kure masa magana amma kun yi dena ji kenan ko ko lamma kallamahu Musa lam yasma'a kalama Musa ko lokacin da annabi Musa ya masa magana bai ji magana annabi Musa ba kaga anan ana buƙatar kaga wata dauriya kenan nan ita ma da baibayi ne so mutum ya tsaya abin da Allah maɗaukacin sarki ya tsaye da shi wallahi za ka huta babu huta wadda ta fi fiye da ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai akwai hutawar kwakwalwa akwai hutawar zuciya za ka zo kai ta wahala kun ga shi ne sannan kuma ya za su yi da waccan ita ya za su yi ta wilin ta wakallama hu rabbuhu shi ya za a marɗa ta aya wakallama hu rabbuhu jiya za a yi ya nahawun zai zama an a juya nahawun in nan an yi wayo an ga kalmar musa kalma ce dama wacce take eh, mai ɗaukar komai tun da alismul manqus ne ƙa'ida ta nahawu kuma alismul manqus tuqaddaru alaihi harkatul i'rab Salasu. musa isa kubra Sugura, najuwa دنيا كو هذا دد الأسماء المنقوصة يعني كو مقصورة مقصورة كو اه، المقصورة الأسماء المقصورة هذا ديكا الاسم المقصور ذلك ديكا قدر مثل إرابي أشي جاء موسى أحب موسى مررت بموسى shi ne sai suka samu wannan to can ya za su yi da shi wa kallama hu rabbuhu kaga ba zai tsaye to wannan aya kenan ɗaya daga cikin ayoyi da suka zo ɓalo-ɓalo suka yi bayanin cewa Allah yana magana wa rawa adi ibn hatim babban sahabin manzo Allah ta sama adi ibn hatim wanda wannan adi yana da tarihi tun tun kafin kafin ya musulunta asira su ne su biyar ɗin nan lokacin da aka yi wa manzon Allah sallama da iyalansa da sahabbansa aka yi musu aka yi musu ta daurin talala suka koma wajen da ake ci mishi shibu abi talib aka daina ba su aure aka daina aura daga gare su aka daina siyar musu da abinci abinci aka daina siyar musu da magani aka dai yanke mu'amala da su a kan cewa sai manzo Allah sama ya daina da'awa so da haka manzo Allah sama da shi da danginsa banu hashim da kuma sahabbansa sai suka koma wannan wajen da ake ci mishi shi'ibu abi talib kamar wata unguwa ce ta musamman ta baffansa abu talib suka koma can suna rayuwa rayuwa ta yi musu kunci suka koma ganye suke ci ganyen ma yazo zai ƙare to su su abi ibn hatim suna cikin waɗanda suka yi bore su suna su can dangin suke su suka yi tawaye suka ce ba su yadda da wannan zaluncin ba su biyar shi adiyu yana cikinsu sannan kuma babansa hatimu ta'i shi ma babban mutum ne tun a jahiliya babban mutum ne ke a jahiliya don babansa bai riski musulunci ba a babin kyauta idan balarabe zai buga misali da karin magana na na badawa kyauta to yana buga misali da hatimu ba'i eh, to shi aliyu radiyallahu anhu shine ya wannan hadisin da za mu karanta qala qala rasul sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin babu wani a cikin ku illa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamati fa sai sai Allah yayi magana da shi ranar gobe alkiyama kowa laisa bainahu wa bainahu tarjumanu a tsakanin kowa da Allah babu tafinta babu ji mama mai fassara babu kowa zai ji magana Allah Allah zai wa kowa magana domin ya masa hisabi summa yanzu ai mana ɗan adam zai duba ɓangaren damansa mana minhu zai duba ɓangaren dama fala yanzu illa shay'an qaddamahu ba abinda zai gani sai aikinsa da ya gabata summa yanzu wa ash'ama daga nan kuma ya duba ɓangaren hagu minhu fala yara illa an qaddamahu ba zai sake ganin wani abu ba sai aikin sa ne aka tsibiye masa yanzu yanzuru a wajhihi daga nan kuma sai kalli gabansa ba ta an-nar ba abinda kuma zai gani sai wuta faman istata'a minkum an yaqiya wajhahu an duk wanda a cikin ku ya sami iko da kowace dama ya tsare fuskarsa daga ganin wuta walau bi shaqqi tamratin koda da ɓazgin dabino ne falyaf'al to ya aikata haka wannan hadisin yana ɗauke da darussa masu yawa babban darasin shine annallaha ta'ala ya takallam wa anna min sifatihi aljalilati aliyyati alkalama Allah yana magana gashi nan ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah yawmal qiyamati sannan wannan yana karantar da mu da ahli sunna wal jama'a a babin magana sun tabbatar da cewa Allah yana magana tintini sannan kuma ya ci gaba da magana ba wai da yi magana ya tsaya ba saɓanin asha'ira asha'ira mabiya abul hasan al-ash'ari su sai suka ce Allah yana da magana amma sunan maganarsa alkalamun nafsi wai duk maganar da zai ya yi ta ya tattara ta ya gama shi nan su ɗaya magana shi kenan ya gama da ka baya magana yanzu bara ma bai yi magana ba gobe ma ba zai yi ba ya riga ya gama maganarsa kaga yanzu da za su yi da wannan hadisin Mamin minkum ahadin illa sayukallimuhu Allah yawmal qiyamati kiyama dai bata zo ba misali da zaka iya ganewa kamar suna nufin walillahi almasalul a'la amma abin da suke nufi ne cewa kamar Allah kamar yanzu yadda ake magana sai a yi rikodin ɗinta ko shi kenan yanzu wanda ya magana shekaru 60 da suka wuce yana misali a ce shekara ɗari ko ɗari da ashirin hmm? yanzu ina maganganun saddauna ba ana sa mana ba muna ji yanzu yake yi to haka suke nufi wani ya billah Allah yana magana sifarsa sace yadda ka yadda da ran Allah cewa Allah yana da rayuwa ya za ka yi bayanin rayuwa Allah wata rayuwa ce wadda ita ma ta canda shikenan ba ta yanzu kaga ba shikenan a'a kowace sifa ta Allah tana tare da shi <clears throat> shi yasa ka'ida ita ce as-sifatu la tanfaqu 'an adh-dhat in ka haddace wannan ka'ida ka huta as-sifatu la tanfaqu 'an adh-dhat sifofin Allah ba sa rabuwa da zatinsa to daga Allah ba al-kalamun nafsi yake da shi ba ya yi magana yana magana tun can da kuma ya ci gaba da shi yasa mala ya ce lam yazal mutakalliman lam yazal mutakalliman to kun ga fiqhu na farko ce kenan sannan na biyu hadisin yana karantar da mu girman filin tashin alkiyama da tashin hankalin da za a ji walillahi masalul a'la ko da GPU za a ce yana neman ka ko baka san me kai ba ko daraktan dss na ƙaramar hukuma kawai sai ka zo ka tarar da takarda a gidanka cewa ana neman ka kuma kila a ce wanted ka yi maza maza daga karfe kaza zo karfe kaza ta yi maka a ofis ɗin kaza na jami'an tsaro ya za ka ji a ranka ya zuciya ka za ta rika fassara ma wannan fa a duniya kenan halittun Allah wanda ba abin da za su iya maka sai abin da Allah ya kaddara ya faru da kai ba wanda ya isa ya cutar da kai sai abin da Allah ya kaddara to wannan kenan to lahira Allah zai yi magana da kowa kuma kowa sai ya ji magana Allah kuma ba bukatar mai fassara sannan na uku mu duba girman ba abin da mutum zai tabu Allah ya insani illa ma sa'a aikin ka shi ne saboda ka yi kokari ka kyautata aiki sannan duk yadda za ka yi mun shafaɗi. duk yadda za ka yi ka tsira daga shiga wuta wallahi ka yi duk yadda za ka yi tun a duniya ka san yadda za ka tsira kakka shiga wuta a lahira to ka yi saboda in innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytu shiga wuta koda na sakon ɗaya ne to shi ne ƙasƙanci na ƙarshe lakatsari ne to shi sa maza sama ya nuna cewa koda da tsagin dabino ne wani ya zo yana da bukata ba ka da komai sai dabino kwara ɗaya sai ka ɓalla dabinon nan ka ba shi rabi kai ma ka ci rabi ana fatan wannan dabina ka kyautata wa Allah zato a zuciyarka kai ikhlasi ka bashi da izinin Allah Allah zai iya kallon ka da rahama domin ka tausaya wa bayinsa to ina ga wanda kuma zai bada abin da ya fi haka kuma da kyakkyawar niyya kun ga shine wannan sau da haka mahallin shahid ne na hadisin babba da mala ya kamana ne mamin ku min ahadin illa sayukallimuhu Allah yawm al-qiyamati laysa bainahu wa bainahu tarjuma kun ga wannan hadisin ya tabbatar da ni Allah yana magana kuma maganarsa ba alkalamun nafsi kamar yadda asha'ira suka tabbatar ba a'a Allah yana magana sifarsa ce tabbatacciya kuma yana tare da ita ƙwar'ani maganar sani taura maganar sani wannan na cin abin da yawa wannan sifar maganar mu alhamdulillah ina cin abin da malamai suka sha wahala kanta zamanin wancan sarkin da muka faɗa sarki al-ma'amun al-abbasi wallahi malamai sun ɗanɗana kuɗinsu wasu an kashe su wasu an ji musu ciwo aka bar su da miki babba wasu an kulle su a gidan yari irin su al-imamu ahmad ibn hanbal daga nan ne al-imamu ahmad ya samo sunansa na al-imamu ahli sunna wal jama'a wanda mun sha ba da labarin eh, dalilai da suka taimaka wajen tabbata al'imamu Ahmad na farko dai zaɓin Allah ni yadda aka kada aka raya bayan Allah ba sa ƙarewa na biyu ya samu goyon baya daga wasu malamai waɗanda su sun kasa fitowa fili su yaƙi wannan aƙidar ta cewa Allah baya magana ƙur'ani halittar sani suna gefe suka ce to mu ne ba za mu iya abin da za ka iya ba saboda ka tabbata sannan mun sha ba da labarin kakkare na wani kakkare na wani bawan Allah a gidan yayi bayan an kulla al-Imam Ahmad ɗan fashi ya zo ya ƙara ƙarfafa al-Imam Ahmad dan fashi irin ɗan fashin nan kamar yanzu ka ce waɗannan masu sace mutanen nan aka haɗa su ɗaki ɗaya da al'imamu ahmad ya zo ya samu al'imamu ahmad ya ce kai ne kai ne ahmad ibn hanbal ya ce ni ne ya ce to ka gani nan ni ɗan fashi ne kuma an kawo ni gidan yarin nan ne akan gaskiya ba zalunci aka mun ba ba zalunta ta aka yi ba an kawo ni ne ni laifi da gaske kullum sai an mun bulala tamanin ya ce bulala nawa ake maka ya ce kai ba a kan gaskiya aka kawo ka ba sau da ka usbut ya ce ka tabbata fa innaka imamun ya ce kai jagora in ka ɓata mutanen da za su halaka ta sanadiyyar ka ba a san iyakarsu ba to shi yasa al Ahmad ko da wannan fitinar ta yi sai ya sujada in yi sallah sai aji yana addu'a yana cewa Allahumma arham ibn abi haisama Allahumma arham ibn abi khaisama shine sai ɗansa abdullahi yake cewa baba wai wane ne wannan ibn abi khaisama shine ba shi labarin to ka gani to aƙida ce da malamai magabata sun sha wahala a kanta وروى جابر بن عبد الله قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام sayyidina jabir ibn Abdullahi al-ansari ɗaya daga cikin sahabban manzo da sama masu yawan riwaya kuma sahaban madina shi sahabi ne baban shi abdullah haram ma sahabi ne an kashe babansa a yakin uhud a yakin uhud aka kashe babansa eh, babansa ya ce masa abdullah ka kakkaje yakin nan saboda ina ji a raina zan yi shahada da izinin Allah kuma ana bina bashi sannan bayan bashin da ake bi na kaga akwai yan uwanka ƙanninka mata su tara in Allah ya kaddara kai ka rayu ka tsaya ka kula da su kun wannan tsari ne na tunanin dan adam musulunci bai hana tahqiqi ba plan Eh, amma kakka ji cewa wayanka ne zai tabbatar da shi duk za ka iya gama filan ɗanka kuma Allah madaukakin sarki ya rusa ya tabbatar da abin da shi ya kaddara ya faru amma kai ba a ce kai haka ba kawai ba a ce kai haka ba dutse a saman ruwa zai tabbata kaga ba zai tabbata ba kai iyaka abin da zaka iya na motsi sai ka bawa Allah sawar to shine ya ce masa Jabir je suka yi haka kuwa baban shi kuwa ana zuwa yana cikin farko-farkon wanda suka yi shahada aka kashe shi to shi ne lokacin da aka kashe shi shi abdullahi ɗan abdullahi bin haram abu jabiri ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jabiru ya kai jabir ala ukhbiruka ma qala allah li abika baban jabiru ya samu daraja shi ma jabirin wani irin farin ciki ne zai yi kake tsammani ce ya jabir ba ka san abin da Allah ya ce wa babanka annabi sama ya ce wa jabir bayan babansa ya rasu a uhudu shekara ta uku ƙala bala sai ya ce ƙala bala ya ce a'a ƙala wa ma kallama Allahu ahadan illa min wara'i hijabi ce Allah bai taɓa magana da wani ba sai ta shamaki wa kallama baka kifahan amma Allah yi magana da babanka gaba da gaba shine kifah ai muwajahatan laysa bainahuma hijabun wala rasul ba shamaki tsakaninsu Ƙala ya Abdullahi الله تمن alayya أعطيك Allah ya ce wa babanka ya kai Abdullahi faɗi burinka a wajena ko me zan baka ƙala ya rab sai ya ce ya ubangiji tuhuyini fa uku talfi ka saniyatan ce ya Allah ka sake rayar da ni sai a sake kashe ni saboda in sake shahada saboda irin falalar da na gani ka bani قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون Allah ya ce ina wannan burin naka ba zai tabbata ba ya riga ya gabata na tabbatar cewa annahum ilaiha la yarji'u cewa mutane ba za su koma duniya ba duk wanda ya mutu ba zai dawo ba shi yasa duk wanda ya ce maka wani ya mutu ya dawo to Allah yake karyatawa ba wani wanda zai mutu ya dawo ba wani wanda zai mutu ya dawo in dai kabari ka mutu to shi sai dai inda yadda za ka kakka mutum to ka yi mu gani amma in dai ka mutu to ka tabbatar da shi ke nan kai da duniyan nan kuma shi ke nan har abada ƙala sai ya ce fa'ablig man wara'i to ya Allah in wannan burin nawa ka kaddara ba zai tabbata ba to ya Allah ka isar da saƙona ga ‘yan baya’ فأنزل الله عز وجل في ألا يسوكد فإنساء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون كنجي سبب النزول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كك سكي كزكي ودن أكا كشيسو أفجم فاما في سبيل الله أهنير الله wannan sabilillahin fa ba karamar wahala gare ta ba wannan fi sabilillahin sai a yi maka darasi goma ko fiye da haka akan fi sabilillahi domin tana da sharɗa daga cikin sharɗan fi sabilillahi na farko shine ikhlasi jihadi ba ikhlasi ka yaudar kanka sai da ikhlasi dan Allah na biyu an ya kuna jihadu ala imamin muttafaqin alai, ya zama akwai jagora wanda jama'ar musulmai suka yi ittifaki a kansa cewa jagora ne ba ba ba ba ba jagoran sarika noke ba wannan shugaban yan ta'adda kenan shugaban jihadi duk jihadin musulunci to bayyana yake yi a ganshi an san shi an san inda yake zai rika ba da umarni kuma ana ganin sa amma shugaban sa rika noki hmm, an wannan ai matsoraci ne yasa duk irin waɗannan ƙungiyoyin da ake cewa na jihadi na jihadi na wannan zamanin namu ba a kan daidai suke ba kada ka sake kana matashi su ziga ka shi kenan su ɗauke ka su halakar da kai yin abubuwan da aka yi a ƙasashe da yawa mu ma ya zo mana wannan ƙasar aka yi ta wa'azi aka yi ta wa'azi aka ƙiji mannar da boko haram suka mana wallahi tallahi mannar da boko haram suka yi wa musulunci ba su yi wa kafirci ɗaya cikin goma ba mannar da suka wa musulunci billahi lazi la ilaha illahu kun ji na rantse muku mannar da 'yan boko haram suka yi musamman a ƙasar mu ta najeriya suka wa musulunci da musulmai wallahi aka kasa na kafare ba su ɗauka shi ɗaya cikin ɗarin abin da suka yi mana ɓanna ba in kana harkar da'awa yanzu ran nan wani wani wani wani wani wani wani tsohon tsohon injiniya ne ya yi aiki a nnpc ya yi ritaya da wasu yan uwa nan ke jin yake ba mu labari lokacin su ne masu da'awa a wajajen fatakus din nan wajajen south south ɗin nan Patakot bayelsa da makamar da bangarorinsu dai irin su ebonyi ya ce ba za su iya lissafa mutanen da suka musulunta ba amma tun da wannan matsalar ta boko haram ta zo tun kafin ya ritaya kenan wannan haka ba za ta yiwu ba ka isa ma ka isa inda suke da sun ganka kawai za a ce boko haram boko haram Alkhairun da suka yi mutanen nan ni na sani tun shekaru da yawa akwai wasu 'yan uwa a nan zaria da 'yan kasuwa da masu da awa malamai wanda suka zama tare da su ake wannan hidimar sai da suka rika ɗibo yara abin ma ya wuce south south kudu maso kudu suka shiga irin ƙasashen afirka ɗin nan har ƙasashen afirka ɗin nan suka rika ɗibo yara ana an musuluntar da su nan garin namu na Zariya sai da aka kafa siyanta tana nan har yanzu ta koyar da sababbin musulunta sannan kuma aka kafa wata a kaduna sai yanzu fa sannan nan nan kudancin kaduna za ka je da da awa da ake yi yanzu ina za ka iya zuwa Allah shi kyauta kun ga ne wannan saboda ka matsala ce sosai saboda ka jihadi a musulunci yana da ka'idoji da dokoki ba haka nan kawai shi kenan wani ya zo kawai shi kenan ya zo ya sha koko ko ya ci alalai ya koshi shi kenan ya zo ya zauna bakin kwatawa yana gayyatar mutane ya zo a jihadi kaga fi sabilillah wala na alladhina qutilu fi sabilillah amwatan kakka takuzaci waɗanda aka kashe su a hanyar Allah ta gaskiya kakku zata cewa sun mutu bal a haya'un rayayyu ne masu rayuwa barzakhiyya da Allah ya tsara musu yurzaquna inda rabbihim ana ciyar da su ana ba su abinci a wajen ubangijinsu yurzaqun ay yut'amun ana ciyar da su a wajen ubangijinsu kaga mahallin shahid gashi ne Allah subhanahu ya yi magana da baban Jabir radiyallahu anhu wato Jabir bin abdullahi al-Ansari yi magana da shi kuma ga abin da ya faɗa masa kuma a lahira a barzahu sau daga sifar Allah ta magana sifa ce tabbatacciya da ya waje ba musulmi ya kudirce ta yadda da haka kai ya shiga cikin 'yan hayaniya wanda za su zo su bata masa aƙidarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ya tabbatar da mu akan daidai ya kare mu daga faɗin abin da ba haka ba da ƙudurta shi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in